This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya FM ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin mu na yammacin yau. Grace Alheri Abdu ce tare da Sarfilu Hashim Gumel daga Washington DC muke farin cikin gabatar da shirye-shirye na yau Talata 29 ga watan Satumba. Rahotanni daga birnin Makka na nuni da cewa adadin 'yan Najeriya da suka rasu yayin aikin hajjin bana ya haura zuwa 64. Ko da za a ce ba Saudiya ba kasashen musulmi ba a ce dukkan duniya a ce so za su kula da wannan wurin. makada da dama ka ce yanzu shikenan ba za a samu wani lokaci da za a samu wani hatsari ba to dangane da haka ne yau abin da za mu so mu ji daga gare ku kenan a kai shine ya kamata a bar kasar saudiya ita kadai ta ci gaba da shirya aikin haji ko kuma lokaci yayi da sauran kasashen musulmi ma za su shigo a yi da su kamar kullum lambobin da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne 2026190548 ko kuma amma kafin nan ga halin da duniya ta wuni jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya wasu shaidu sun bayar da rahoton jin karan fashe-fashen bindiga da fashewa a babban birnin burkina faso a lokacin da sojojin kasar ke takura dogaran shugaban kasar da ke bayan juyin mulkin da bai samu nasara ba an fara faɗan ne dai a yammacin yau talata mintuna kaɗan bayan da soje suka zagaye sansanin dogarawan da aka fi sani da rsp a wagadugu babban birnin kasar wakiliyar murya amurka emily love ta aiko da rahoto daga Wagadugu inda take cewa ta ji karan fashewar har biyu suna kuma fitowa ne daga inda sojan suka zagaye sansanin dogarawan a yammacin yau talata. Shugaban dogarawan janar Gilbert Yandere ya je wani gidan rediyon kasar inda ya yi kira ga magoya bayansa da su ajiye makamansu amma wakiliyar murya Amurka lob ta aiko da rahoto kan cewa a lokacin da shugaban ya gama magana ta ga dogarawan da sojojin kasar na musayar wuta a wajen sansaninsu. su. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da wani rahoto a yau Talata da ya ce sama da 'yan gudun hijira biyar ne suka tsallaka tekun Baharum cikin wannan shekara domin neman kyakkyawar rayuwa a Turai. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kusan mutane da goma biyar masu neman mafaka sun fito daga ƙasashen da ake yaƙi da talauci a daba a gabas ta tsake da Afirka tun watan Janairu a lokacin da mutane dubu da uku. suka isa ƙasar girka wasu dubu ɗari da da ashirin tara kuma suka sauka italiya har ila hukumar ta ce kusan mutane dubu uku ruwa ya hallaka ko suka ɓace a saboda yawan mutanen da ake zubawa kan jiragen ruwa a lokacin tafiyar sama da rabin yawan mutanen 'yan gudun hijirar da ke tururuwa zuwa turai sun fito ne daga ƙasar siriya suna ƙoƙarin kaucewa yakin da ake fama da a shekaru hudu tsakanin sojojin Siriya da maharin da ke ƙoƙarin kawar da gwamnatin shugaban ƙasa Bashar al-Assad. Ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya da masu aikin agaji na Yemen sun ce yawan mutanen da suka rasa rayukansu a sanadin harin bamabamai da jiragen sama ƙasar Saudi Arabia suka kai a kan gungun wasu masu halartar shagalin wani bikin ɗaurin aure da ake gudanarwa a kudu maso gabashin ƙasar Yemen ya cira zuwa mutane aƙalla 130. sai dai kuma jami'an jiragen saman sojojin haɗin gwiwa da saudi ke jagoranta dai sun jima suna kai hare-hare a kan 'yan tawayen huti tun watan maris sun karyata cewa su ne suka kai harin na jiya litinin kan ƙauyen wahija a cewar mai magana da yawon sojan brigadier janar ahmed al-asiri wanda ya kira wannan a kage a matsayin ba gaskiya ba ne ofishin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya ya faɗa a yau talata cewar an kashe aƙalla mutane 2,355 cikin watanni shidan da suka wuce ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta zargi duk ɓangarorin biyu da laifin kisan mutanen daga ƙarshe birtaniya na shirin aikawa da sojojin wanzar da zaman lafiya har sama da 370 domin taimakawa sojojin ƙasashen afirka da na majalisar ɗinkin duniya a ƙoƙarin da suke a somalia da sudan ta kudu firaminista david cameron ya fitar da sanarwar taimakon ajiye litinin a taron wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya da ake a birnin new york inda sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun da shugaban amurka barack obama ke jagoranta Majalisar Ɗinkin Duniya na tsammanin shugabannin ƙasashe guda hamsin ne za su halarci wannan taro da kuma ba da ƙarin taimakon sojojin da suke aiki a faɗin duniya. Yanzu haka dai Ingila na da jimlar sojoji 290 a cikin wannan shirin na samar da sojin kiyaye sulhu kuma kusan dukkansu suna ƙasar Cyprus ne. VOA. labaran duniya kenan kuka saurara. To kafin mu bude layuka domin jin ra'ayoyinku kan batun ayyukan haji bari mu faro takon a ƙasar Saudiya inda kakakin hukumar kula da masu aikin haji na Najeriya Obama na ya bayyana cewa adadin 'yan Najeriya da suka rasu sanadiyar turmutsutsun da aka samu a wajen jefa shedan ya ƙaru. To kafin mu kai ga wannan rahoto bari mu faro takun a zauren taron Majalisar Ɗinkin Duniya inda ɗazu-ɗazun nan wakilinmu Mahmud Lalo ya hira da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Mahmud kana tare da mu ne kai tsaye? Yawwa Grace na tare da ke yanzu na cinci kuma sarai sosai. Yawwa to menene a ah, jawabin na shugaban Najeriya ya kunsa? a to grace na samu na tattauna da shugaban najeriya muhammadu buhari ɗazin nan bai fi mintuna kusan za a ci goma ko sha biyar ba na mai tambayo da dama kan batun jawabinsa da ya jiya inda ya min wato ƙarin bayani game da yadda kasashen afirka musamman suka sa wato suka himmatu wajen su ga cewa sun tabbatar cewa an cimma muradin da aka shata goma sha bakwai ɗin inda ya bayani cewa lallai sai an haɗa kai an ga cewa an wato kawar da duk wani bambance-bambance saboda su waɗannan muradu suna da alaƙa da juna dole sai wani fanni ya tallafa ma wani fanni a wato fanni sannan kuma na tambaye shi game da batun yaƙi da boko haram da yi magana a kai inda ya ce lallai najeriya tana haɗa kai da ƙasar chadi da kamaru da nijar wato ƙasashen da ke yankin tafkin chadi kenan su ga cewa an kai ga gaci wajen shawo kan matsalar boko haram to hakan wannan bayanin da ya mun grace yasa na tambaye shi na ce to amma kuma idan har gwamnatin najeriya ta himmatu ya aka yi kuma a wato kwanakin baya ran asabar ta gabata a ce najeriya ba ta halarci wani taro da aka tsara a ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya ba game da ƙasashen da ke wannan yankin tafkin cadi sai ce ai ba a masanar da su game da wannan batun taro ba to ya kuma taɓo batutuwan 'yan matan chibok inda ce lallai wannan shi ma sun himmatu wajen ganin cewa an karɓo waɗannan mata kuma ya ce a shirye suke kamar yadda mana bayani a shirye da muka yi da shi lallai idan har idan su ɗan ƙungiyar boko haram za su dawo da waɗannan mata sama ɗari biyu da suka kwashe ba tare da kwarzani a cikin kowane mutum ɗaya daga cikinsu ba a shirye suke suma a yi musu yafiya wato a basu wannan tsari na yafewa cewa su dawo cikin mutane ba za a musu komai ba. Ya wato dama ina son tambaye ka cewa ya jaddada batun da ya yi cewa suna tattaunawa da wasu 'ya'yan kungiyar domin lokacin da ya kawo ziyara nan Amurka su ta farko ya bayyana cewa sai sun san ainihin su wane ne shugabannin zahiri kawo yanzu bisa ga bayanan nasu sun samu sun san su wane ne shugabannin kungiyar ne da ake tattaunawa da waɗansu? eh kamar da ya bayani suna kan bincike ne har yanzu kin san grace da yake wannan abu ne kamar da ya bayyana cewa ba abu ne da za a yi shi cikin hanzari ba sai an tsaya an ba abun a hankali cikin tattara bayanan sirri abu dalla dalla a san su wane ne suke fitowa su mika kansu su ce sun tuba ga daga irin wannan ayyuka da suke yi to har kawo ga yanzu dai eh, gwamnatin najeriya ba ta bayyana ko a wani matsayi ake ba amma dai shi abin da ya ce shine lallai a shirye suke idan za a dawo da matan nan su ba da tsarin wannan wato yafiya da ake na amnesty da ake faɗa a turance ga su 'yan kungiyar ta boko haram ya wato mahmud mun gode sai a gobe da safe idan allah ubangiji ya nuna mana za mu za ka kawo mana cikakken hira ta ku eh, eh, da shi shugaban najeriya eh. muhammadu buhari to mahmud lalo kenan abokin aikinmu da ke zauren majalisar wato ɗinkin duniya a halin yanzu a inda ake gudanar da taron koli mun gode kwarai da gaske to bari mu koma a wannan rahoton da muka riga muka bayyana tuntuni wato wannan batu na asarar rayuka da aka yi kamar yadda muka bayyana muku ɗazu-ɗazun nan shi a wakilinmu nasiru adamu elka da yake birnin maka a halin yanzu ya tattauna da uba mana wanda ya bayyana cewa adadin 'yan najeriya da suka rasu a wannan turmutsutsin ya haura zuwa 64 ne eh, gaskiya ne an samu ƙarin 'yan najeriya da suka rasa rayukansu mahajjatan najeriya da suka rasu sun kai su 64 a 71 kuma sun ji rauni har yanzu kuma muna neman 244 yan abin yake shine mahajjata da suka bi jihohi suka zo ƙasa mai tsarki mutane 40 ne da takwas suka rasa rayukansu guda 59 suka ji ciwo wanda suka bi jirgin yawo kuma sha biyu aka rasa sha biyu suka ji ciwo sha takwas kuma har yanzu ba san inda suke ba ana nan ana neman su cikin waɗanda aka tabbatar sun rasu nan shin duka gawakin su na ajiye ne ko kuma akwai waɗanda aka fara jana'izar su mai a cikin eh, wanda suka rasu a gaskiya akwai wanda aka fara jana'izar su idan mutum baya nuna bai so a eh, eh, bisin gawar ba ne yan uwan shi nake nufi da an samu an tabbata cewa wannan dan najeriya ne allah mara su abin nan ana yi ana bisinewa tare da sauran mahajjata na wasu kasashe da suka rasa rayukansu akwai fitattun mutane da muka tun farko muka yada sun rasu kamar irin su farfeso tijjani almiskin irin su yar jarida bilkisu yusuf da sauransu shin akwai wasu sabbin sunaye fitattu cikin waɗannan wanda suka ƙara su eh akwai su ai akwai kamar sarkin zin akwai kuma kowani chairman daga sokoto akwai kuma mataimakin amirul hajj na jihar taraba da shi har ba gan shi ba da akwai su ire-iren su amma da yake ba tabbatarwa aka yi ba ba ma so mu fara yadawa mu yada jita-jita sai mun tabbatar mun tantance mun gane abin da ake ciki kafin mai wannan dogon bayani sai dai matsalar da ake da shi shine ita hukumar alhazai kamar kowa ce a garin tana da daidai iyaka takun da za ta yi sauran kuma dole ta bar hukumar kasa da kuma ita wannan consulate da embassy din mm-hmm, duniya mm-hmm, duniya To madalla bari mu sake komawa zauren Majalisar Ɗinkin Duniya inda domin jin kaɗan somantaɓin hira da shi abokin aikinmu Mahmud Lalo ya da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. da farko a ce ka gabatar da jawabinka a zauren majalisar ɗinkin duniya inda ka taɓo batutuwa da dama da suka shafi muradun raya ƙasashe da aka shata na majalisar ɗinkin duniya ya kake kallon yiwuwar ƙasashen afirka za su cimma waɗannan muradu da aka shata to ai ƙasashen afirka yana so kowa ya ji a jikin shi ba abin da muke so illa zama lafiya da wadata um, duk kowace irin gwamnati ce ta kowace jam'iyya ce fatanta shine ta tabbatar da ƙasarta ta zanna lafiya kuma an samu mayancin al'umma aiki yi suna iya noma abincin da za su ci har ma su saida wasu ƙasashe daban kuma sha'anin tsaro ana zanna lafiya sannan kuma akwai sauran ci gaba akwai wutar lantarki aiki akwai hanyoyi masu kyau akwai ruwan sha akwai makarantu akwai asibitoci wannan shine niyyar kowace irin gwamnati balle ta kasashenmu masu tasowa wasu suna ganin kamar an tsara wasu murade guda takwas a baya yanzu an kara sun dawo goma sha bakwai ana ganin kamar abin za a iya tserewa kasashen afirka ya kake kallon wannan lamari to ai kasashen afirka an riga an tsere masu duk wanda ya fi ka ilmin zamani na um, science wato kimiyya ya zo ya yi ma'aikatu da yawa ya sama mutanen shi aiki ya tabbata yana noma abin da zai ci ba sai ya sai abin da zai ci ba ah, ya tabbatar da jami'an tsaron shi ah, an kwarar da su suna son ƙasa suna aiki an musu bariki yaransu suna gani su zuwa makaranta in ba su lafiya ba su lafiya suna zuwa asibiti albashi yana zuwa a kan kari yadda ya kamata shi ne zama lafiya to a jiya ka gabatar da jawabi inda ka ce najeriya ta mai da hankali matuka wajen ganin cewa ta shawo kan matsalar boko haram sai kuma rahotanni suka nuna cewa najeriya ba ta halarci wani taro da aka shirya domin kasashen yankin tafkin chad ba me za ka ci game da haka to mutum ba sai ya sani ba zai je wato ba sanar da ku ba a sanar da mu ba amma ya za a yi yanzu cikin mako daya lokacin da aka rantsar da ni cikin makon da aka rantsar da ni na je niger na je chad to ba ga kira na da aka yi jamus wajen manyan kasashe guda bakwai masu arzikin duniya guda bakwai da za ni kamaru amma da na dawo na je kamaru na je kuma benin kuma mun shirya taro nan da shugaban sojoji na waɗannan kasashen wato da kamaru da chadi da niger da benin da nigeria muka haɗu abuja bayan na sojojin sun haɗu ministocin tsaro suka haɗu sannan mu shugabannin ƙasa muka haɗu to me za mu yi fiye da wannan shi kuma don mu zo mu yadda da yadda za mu yi tafiye da sha'anin tsaro a wannan sashe na na chad basin kuma na kasashen da suke zage da kasashen chadi shugaban najeriya muhammadu buhari a hirarsa da mahmud lalo a zauren majalisar ɗinkin duniya hukumar kula da masu aikin haji wato Obamana a hirarsu da wakilinmu Adamu Elika ya bayyana cewa kimanin 'yan Najeriya 64 ne suka rasu a aikin hajjin bana. To har yanzu dangane da wannan aikin hajjin dan majalisar dokokin jihar Adamawa Abdulrahman Abubakar ya yi wa wakilinmu Ibrahim Abdulaziz karin haske dangane da halin da tawagar jihar Adamawa take ciki. yayin da shugaban najeriya muhammadu buhari ya buƙaci hukumar aikin hajji ta kasar da kuma ofishin jakadancin najeriya a saudiya da su gaggauta tantance 'yan najeriya da turmutsin aikin hajjin ya shafa domin a sanar da danginsu yanzu haka rahotanni daga saudiya na cewa yawan alhazan da suka mutu a hadarin ya ma haura dubu ɗaya tun farko dai alƙaluman da hukumomin saudiya suka fara fitarwa na cewa sama da mutane 700 ne suka mutu to amma kuma yanzu adadin na karuwa yayin da ma akwai alhazai da dama na najeriya wanda har yanzu ba ji ɗuriyarsu ba ciki ko har da na jihar adamawa to sai dai kuma yayin da ake ci gaba da dakon sanin halin da alhazan jihar adama ke ciki shugabannin hukumomin alhazai na jihar da kuma yan majalisa dokokin jihar adama sun ma bukaci ne da kwantar da hankula honorable abdurrahman abubakar dan majalisar dokokin jihar adamawa ne da ke wakiltar mazabar mobi ta kudu wanda yanzu haka ma ke kasa mai tsarki ya bayyana halin da suke ciki a yanzu eh to gaskiya kasar al'uwa yanayin abun da ya faru a kasar mai sarki abu ne daga wurin Allah ba wanda ya san hakan zai faru don ba wanda wani hukumar Saudi da abun ya faru da ita a kasar ta ita bata ba ta shirya abu ta zo ta ce wai a za a samu abu wannan kuma Allah shi yayi dan adam kuma Allah shi ya san da zai dauke shi ta hanyar da zai dauke shi kowa ya bar kasar shi lafiya ya zo zai aikin haji, amma kaga wasu sun galabaita to wannan saurin Allah kuma ba wai masifa bane haka ne Allah yayi za su koma gidan gaskiya don haka sai mu rungume shi akan daga wurin Allah ne ta mu mu manta da abun da ya faru muna kiran mutane mu hmm. tanta ba ba wani wannan is normal a rayuwa dama zaka samu irin wannan abu da yake akwai waɗanda har yanzu yanzu ba a san inda suke ba wani hali ne kuke ciki yanzu. a gaskiya adama kan mutanen da ba san ba mutane da yawa ba mutane kalila ne kuma na ga wai su din yawancin amma sauran ina ga da sun bata sun shiga wai su wurare nan ba da jima ba ne za a gano su don an bi asibitoci an bi mai duka dai ba a same su ba amma ina ga ba wai sun mutu ne ko wani abu ba. wanda duk suka mutu an ɗauki hotunan su amma mana ba dan adama na ji tun ɗaya ne a ciki mutane sai su kwantar hankalin su za a gano su da hankali ɗaya bayan ɗaya za su za su fito insha Allah. To sai dai kuma wannan ko na zuwa ne yayin da matuni kungiyoyi da kuma wasu ƙasashe suka fara kiran da a binciki musabbabin wannan turmutsin kana ma da buƙatar ƙasar Saudiya da ta hada hannu da sauran ƙasashen musulmi wajen tafiyar da aikin hajin batun da masana irin su shek Dr. Ibrahim Jalo wanda ya shafe fiye da shekaru goma sha biyar a ƙasar Saudiya ke ganin hakan bai dace ba. Wato farko ya kamata kasan Eh, da yake mutum <laughs> ba zai zanna ba tare da eh, abokin hamayya ba ko abokan hamayya ko da za a ce a ce ba saudiya ba kasashen musulmi ba a ce dukkan duniya a ce so za su kula da wannan wurin ba ka da dama ka ce eh, yanzu shikenan ba za a samu wani lokaci da za a samu wani hatsari ba to da abin a tambi ka ne da wasu ganin ya kamata a ce an samu sauyi da gyara wani shara ka bada ai gyare-gyare kullum suna nan suna tafiya kuma ko yanzu wannan wani lamari ne hatsari ne babu shakka hatsari ba zai faru ba sai da sanadi hmm. sanadin nan ya a ce kuskuren mutum ɗaya ne watakila kuskuren mutum ɗaya ne daga cikin jami'an tsaro hmm. kuskuren mutum ɗaya ne daga cikin wani jami'i daga cikin jami'an tsaro wataƙila kuskure ne daga wani alhaji guda hmm. ko daga wasu alhazai biyu watakila wani ya bi inda bai kamata a bi ba mutane suka yi tururuwa suka yi ta bi ya yu ana nan ana bincike a ga menene ke faruwa amma abin da muke son mutane su fahimta ba wai muna son mu kare gwamnatin saudiya ba ce a ah, gwamnatin saudiya eh, al'umma ne jama'a ne ke shugabantanta mutane wanda suna iya yin kure eh, ku suna iya yin wani abin da ba daidai ba wani lokaci cikin kure wani lokaci kuma cikin ishtihadi su ga kila in suka yi haka abu zai yi sa'an nan kuma abun ya kasa yin kyau kawo yanzu ma dai tuni har alhazan wasu kasashe suka fara koma kasashen su bayan kammala aikin hajin banan ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To kai tsaye muna tare da wani bisa layi daga jihar Nasarawa. Nasarawa ke bisa layi. To alhamdulillah anti Grace kina tare da shugaban kungiyar kungiyar nasara ta jihar Nasarawa wato mutum na mutane garba misali likita rediyo na garin agwagun domin jihar Nasarawa. To abin da ya burge ni gaba ɗaya cikin sunan naka shine kai likitan rediyo ne to kana magana a rediyo ina ka ga wannan shirin. <laughs> alhamdulillah to gaskiya na farko dai zan ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar yadda wannan ibtila'i da ya faru a ƙasar makka na farko na yi wa duk yan uwana musulmin duniya ta'aziyya na rasuwan da muka samu to a gaskiya ni ra'ayi na Allah shine kiran zai yi kyau a ce ita hukumar saudi arabia da sauran kasashen duniya sun haɗa kai an san dai ba shakka duk abin da za ka yi ka miƙa wuya ga Allah ba abin da ba zai iya samun ka ba saboda haka na fata kasashen duniya kan su dauki abin kuma su mai siyasa To mun gode likitan rediyo bari mu nufi Kebbi shi ma mu ji tashi gudunmuwar wake ne wane ne bisa layi a jihar Kebbi? Wanda ke bisa layi Abubakar dan yaya mai sai da ki bakin ruwan bakin ruwan wuri To Malam Abubakar ina gudunmuwar ka ga shirin? Abin da ke gudunmuwa na dai shine ana magana ne akan kan bin yake magana shin domin ban ya wato mala abubakar sai ka saurare mu ka kuma kokarta inda in eh, ka ka ji inda muka sa gaba domin ka ba da gudunwa bari mu nufi plato plato ina gudunwa ku ga shirin salamu alaikum wa alaikum salam daga karamar hukumar wake a jihar plato wa ke magana sunana abdulrahman amwase amwase mazaunin karamar hukumar wate ya wato ma angon dan biran nake bugo muku waya ya wato malam abdulrahman ina ka ga shirin ya menene ra'ayinka dangane da wannan batu to masha Allah wato wannan al'amarin abin sai dai in bari shi a takaice wato mutane za su fahimce eh babu babu lokacin dogon tarihi amma ka eh tambaya ita kuma yadda za a fahimci a cimma manufa game da matsalolin da yake faruwa mana ne ne yadda abin yake zuwa juyi juyi ya wato bari mu nufi gombe Gombe wake bisa layi a layin na Gombe ya tsinke har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kamar yadda muka sanar yau muna so mu ji ra'ayinku ne kar wannan a turmutsutsu da aka samu a aikin hajin bana da ya sanadiyar rasa rayuka kimanin yanzu dai rahotanni na nuni da cewa an sake samun karin waɗanda suka rasa rayukansu musamman kamar yadda kuka ja a Najeriya kuna gani lokaci yayi da za a ba sauran kasashen musulmi dama su masu sa hannu a gudanar da ayyukan hajjin nan kula da shishirya aikin hajjin nan to bari mu nufi filato har yanzu akwai wani daga jihar filato assalamu wa alaikum salam mai magana daga jihar filato ne yalwan shandam yawa to daga yalwan shandam ke bisa layi eh, eh ali ali garkuwan fema ne yalwan shandam yawa to malam ali ina taka gudunmuwa ga shirin gudunmawa da Allah ji kan ulumu musulmai inda suka rasu Allah ga su To amin sun amin to lokaci kuma ya kawo gaba sabili da haka gobe ma rana ce idan Allah Ubangiji ya nuna mana za mu sake baku wannan dama domin ci gaba da bayyana ra'ayoyinku akan abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa. To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin ƙasar. kogin mekong da ya kwararo daga kasar china ya biyo kasashen boma cambodia lao vietnam har ya zuwa kogin kudancin china gida ne ga fiye da mutane miliyan 60 kimanin kashi 85 cikin 100 na ilahirin jama'ar yankin rayuwarsu ta ta'allaka a kan kogin ne na mekong musamman ga masunta da masu noman rani wannan yana nufin duk wani barazana ko cikas da zai shafi wannan kogin zai jawo mummunan bala'i abin da ya sa a ranar 31 ga watan agusta hukumar raya kasashe masu tasowa ta amurka da hukumar binciken sararin samaniya ta amurka da haɗin gwiwar cibiyar faɗakarwa game da haɗura ta asiya da cibiyar binciken ruwaye ta netherlands da ƙungiyar nazarin batutuwan da suka shafi muhalli ta california suka ƙaddamar da wani shiri mai suna sava mekong wanda zai yi amfani da tauraron dan adam domin sa ido a kan yankin alal misali za a sa ido ta tauraron dan adam a kan yanayin sararin samaniya da ruwaye wanda ɗumamar yanayi ke yi wa barazana da kuma ƙaruwar jama'a a yankin wannan zai ba da damar yin tsari na tsawon lokaci wanda zai taimaka wajen kiyaye samar da abinci da kare gandun daji a ƙarƙashin shirin za a yi amfani da kimiyyar zamani domin tsare yankin inda hukumar binciken sararin samaniya ta amurka da wasu hukumomi suka fara nazari kan abubuwan da suka fi damuwar yankin da nufin samun mafita sharhin muryar amurka na wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin ta amurka to da sharhin muryar amurka kuma muka kawo ga takaitattun labarai To wasu shaidu sun bayar da rahoton jin karan harbe-harben bindiga da fashewa a babban birnin Burkina Faso a lokacin da sojojin kasar ke takurawa dogarawan shugaban kasar da ke bayan juyin mulkin da bai samu nasara a baya ba. An fara faɗan ne dai a yammacin yau talata mintuna kaɗan bayan da sojoji suka zagaye sansanin dogarawan da aka fi sani da RSP a Wagadugu babban birnin kasar. hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar da wani rahoto a yau talata da ya ce sama da 'yan gudun hijira dubu biyar ne suka tsallaka tekun baharum cikin wannan shekara domin neman kyakkyawar rayuwa a turai majalisar ɗinkin duniya ta ce kusan mutane da 515 masu neman mafaka sun fito daga kasashen da ake yaƙi da talauci a gabas ta tsakiya da afirka tun watan janairu a lokacin da mutane 383 suka isa isa iyakar ƙasar girka wasu 129 kuma suka sauka italiya majalisar ɗinkin duniya da masu aikin agaji na yemen sun ce yawan mutanen da suka rasa rayukan sanadin harin bamaman da jiragen saman ƙasar saudiya suka kai a kan gungun masu halartar shagalin bikin ɗaurin auren da ake gudanarwa a kudu maso gabashin ƙasar yemen ya cira zuwa 130 To a gaishe ka masu saurare nan muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu sai kuma gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku je mu da waɗansu sababbin shirye-shirye ciki har da demokuraɗiyya a yau na sahabu Imam Aliyu. Kamar kullum za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shiryen namu wuni da kwana a wayoyinku na salula a dandalin VOA ko kuma ku ci gaba da tsokaci akan shirye-shiryen namu a shafinanmu na sadarwa Facebook da Twitter. A madadin Sarfilu Gumel da ita Malama Juli da hada, shiri da bada umarni da ma injiniyan mu na yau kis Alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya da alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.